القيم رحمه الله تعالى الخامسة والثلاثون آه. السادسة والثلاثون يما مش بادي يتي الذكر وحقيقة النور الإلهي أنا و الذكر وحقيقة النور الإلهي أنبتن الله دكما أسلم مئة أكي نفي الله ko alaƙar ambaton Allah da asalin hasken Allah. Asadi satuwar salasun fa’ida ta talatin da shida, na zikira nuhun lizzakir fid duniya, lallai ambaton Allah haske ne ga mai ambaton Allah a duniya. Mutumin da ke ambaton Allah, Allah zai haskaka masa zuciyarsa, Allah zai haskaka masa fuskarsa, Allah zai haskaka masa duk abin da yake da alaƙa da shi. in kwakwalwa ta haskaka zuciya ta haskaka sai duk karatun da mutum zai zai gane kuma Allah zai taimake shi daidai gwagwadon iyawarsa ya zama yana aiwatar da abin da ya karanta a rayuwarsa abubuwan da aka hana yana hannuwa abubuwan da aka umarta yana yi daidai gwagwadon abin da zai iya yi domin dan adam baya cika tara in yanzu ka ce za ka bibbi dan adam ga baki ɗaya, in ka dawo wajen malaman ilmul jarhi wa ta'dil kamar yadda suka faɗa ga wasu suma an faɗi game da su ونور له في قبره سنن كما أنبتن الله هسكيني جميعين أنبتن الله أكبر إنشاء هسكيني أكبر إنشاء ونور له في معاده سنن هسكيني أجريش في معاده أما كما ستلاهرة هسكي أدونيا هسكي أكبري هسكي ألاهرة في شيء يسعى بين يديه على الصراط zai rika tafiya a gaba ga wannan hasken a saman shirabi هذا آية لا فديكوش يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أما سوف منافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم كي نغدئوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم في الدنيا كنا ألم نكن معكم ينادونهم أتن كنا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم في الدنيا وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا هذا حكيني فما استنارت القلوب زكاتا بسحشتك با والقبور دا قبر با بمثل ذكر الله تعالى في يد يد ذا سحشتك دا أمبتان الله أمبتان الله شيكي حسكك زوجيا kuma shi ke haska kabari mutumin da Allah ya taimake shi yana ambatan Allah wallahi zuciyar shi ba za ta yi baki ba qala Allah ta'ala aw man kana maitan yanzu wanda ya kasance mushe matacce fa ahyaynahu sai muka raya shi muka raya shi da me da hasken mu muka raya shi da imani muka raya shi da musulunci وجعلنا له نورا سنن مكا سنيا مسا حسكي يمشي به في الناس ينا تفيا دوانا حسكي أتكي متالي كومي ناشي أتكي حسكي يكي كمان مثله في الظلمات ينزوانا دي زمدي دي دا وان دا شي تتر أتكي دبقي يكي ظلمة الجهل ظلمة الكفر ظلمة الشرك ظلمة الفسق ظلمات بعضها فوق بعض duhu a saman duhu al-imam suyuti rahimahullahu ta'ala ce Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata az da jami'i amma baya fadin an da jami'i annur wahid lakin az muta'addida dukkan suna da yawa amma haske ɗaya ne haske ne daga Allah ake samun shi in mutum ya samu wannan hasken daga Allah to komai nashi sai ya haskaka ليس بخارج منها بذي تأوف لك جوان ندهم دبان با ذات زمن ايه كمان وانشان فمن كان ميتا دا بي دري فأحييناه مكا رايد دشي مكا باشي إيماني وكاق وانا كينا فالأول هو المؤمن نفرقوا وانا أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في, في الناس شيني الأول شيني المؤمن استنار بالإيمان بالله يا حسكك كهن يرين إيماني دا الله إيماني شي دا الله شيني أبو نفركو شي حسك كامس وزوشيا ومحبته دا كما سن الله ومعرفته دا سن الله دي وذكره دا كما تنا الله دي أمبتا الله دا تنا الله دي ذكره دا ما أنو ننزل لنا ينا تنا الله تهن يبان الله yana tuna Allah ta hanyar roƙon Allah yana tuna Allah saboda baya manta da hukuncin hukuncen Allah abubuwan da ya haramta da kuma abubuwan da ya bada umarni wal akharu huwa al-ghafilu anillahi ɗayan kuma shine kaman masaluhu fi dhulumat ay man huwa fi dhulumat shine ɗayan هو الغافل عن الله تعالى شين وندي يغب كان يكالا الله مدوك تنشركي بايا أنبتا الله المعرض عن ذكره ومحبته وندي قود قيد قمدتنا الله ومحبته دكما شان الله وندي شين في الظلمات والشأن كل الشأن قي الأمر دي دك اللمري والفلاح كل الفلاح kai dukkan wata nasara da wani rabo da za a samu fin nuri yana cin haske ne shaqa'u kullu shaqa'i fi fawatihi sannan taɓewa dukkanin taɓewa taɓewa ga baki ɗayanta tana cikin kubucewa tuna Allah ne in mutum in mutum ya zama tuna Allah ya kubuce masa bai tuna Allah to in kana neman asararre kana neman taɓaɓɓe kana neman wanda ba yi da arzikin lahira ba kuma yi da arzikin duniya to in ka same shi kenan sai ka shafa addu'a sai a tashi an gama magana ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى shi yasa kake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaiwa matuka a wajen roƙon ubangijin sa wanda ya kasance tabaraka wa ta'ala mai albarka da ɗaukaka hina yas'aluhu an yaj'alahu fi lahmihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya sanya haske a namansa nama ba naman jikinsa kowace tsoka annabi sallallahu yana roƙon Allah ta'ala ya sanya haske a cikin tsokokin jikinsa naman jikinsa wa izamihi haka nan kashinsa kowane kashi na jikin annabi sallallahu annabi sallallahu yana roƙon Allah ta'ala ya sa haske a ciki wa asabihi haka nan jijiyarsa da take kai saƙo ƙwaƙwalwarsa ita ce asab wadda ita ce idan an taɓa mutum ko an tsikare shi zai ji zafi suna ke ce musu al'afa jam'in su nan naf su suke kai saƙo ƙwaƙwalwa. wa sha'arihi har da gashinsa fa annin sun yana cewa Allah ya sa haske a gashinsa. wa abin nan wa yi sannan haka fatarsa annin sun yana roƙon Allah Allah ya sa haske a fatarsa. wa sam'ihi haka jinsa wa wa basarihi da ganinsa. wa min fawqihi haka samansa. wa min tahtihi haka kasansa. وأن يمينه تبنغرن دامن سما وأن شماله تهبن سما وخلفه تباين سما وأمامه تقبن سما حتى يقول حرما زال سما سيتي كي وجعلني نورا ما كباكي تيانا كسن يعني زمنيني حسكي وجعلني نورا أقول وجعلني نورا وجعلني نورا اللهم جعلني نورا يا الله كسن يعني كو زمان حسكي eh sunna wannan kuma ba fa annurul muhammadi ake magana kansa mana sufaye akwai annurul muhammadi a wajen sufaye wanda suka samo shi a cikin hadisin ƙarya cewa awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika wannan hadisi ne na ƙarya baki ɗaya ko isnadi na gaske bai da shi Ba kuma akan shi sufaye suke magana akai to ba shi ake nufi ba hasken da Allah manzon sama yake roƙa Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya kasance alkhairi ga baki ɗaya a cikin rayuwar al'umma sa da sa da kabarin sa fa kabarinsa فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في fi fi fi fi zarratihi adh-dhahirati wal-batinati sai annabi sallama ya roki Allah ya sanya haske fi zarratihi a cikin sa na halittarsa az-zahirati wal batina wadanda suke na fili da na waje da na fili da na cici da boyayyu da bayyanannu duka duk wata ƙwayar halitta cells na jikin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya roki Allah madaukakin sarki ya sanya haske a cikin wannan abu وأن يجعله محيطا به سنن الله يسنى شيء زمكي ويك دحسكي من جميع جهاته أدكم بانغورنسا وأن يجعل ذاته sannan Allah ya sanya shi kan kanshi shi annabi sallallahu alaihi wasallama wa jumlatahu gabaki ɗayansa ka cokan ɗinsa ya kasance nuran ya zama haske ya zama haske ya sa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam to sun ji daɗi sannan waɗanda kuma suke rayuwa a cikin sunnoninsa su ma sun ji daɗi domin su ne waɗannan wannan hasken da ake nema yanzu in kana neman wani haske sai ka koma cikin littafan sunna mutumin da ke rayuwa a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hasken na annabi sallallahu alaihi yana nan tare da shi fadinullahi azza Nuhu addinin Allah nan gabaki ɗayansa haske ne وكتابه نور سنن كما لتافن الله حسكيني ورسوله نور سنن من زنس حسكيني قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا الله يفعلم يكي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام قال قائلة كينا سنكبرنا النور المحمدي بني ba wani abin nan ake magana kansa ba kamar su yadda suke akwai wani bahafi da dr murtala abin nan na biyu ce yayi mai ban sha'awa akan wannan hadisi ina jin zai ke wajen shafi kusan ɗari ɗari kusan biyu akan wannan annugul muhammadi ɗin. duk wani abu da ke da alaka da shi sai da ya kawo gaskiya ahsana wa ajada wa afada وداره التي عدها لأوليائه نور يتلألأ سننكما جدن دين تانا دم وأن دفك ولينس مسو ينسع تشيما هسكيني وأن جدق يتلألأ هسكيني وأن كي كي, كي هسكا كاوين كالي قاسن إذن هسكي يكي هسكي سيكمي رئي كالي تو يتلألأ نور يتلألأ وأن الجنة الجنة اكالي شي وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض شيء كما الله إيه شيني هسكن سميدا قسع ومن أسمائه النور دقى تشنسونا ين الله أقيا النور وأشرقت الظلمات لنور وجهه سننكم دكا وسد بي سنا هسككاني ده هسكن بسكر الله سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب خاقين وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سنن الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يي يوم الطائف آه، آه، آه، يوم الطائف يوم الطائف لو قلت النبي صلى الله عليه وسلم يي هجرة يي هجرة زوا زوا غيرن طائف ددا riwayoyin da ake kawo wasu ne ya faru da tafasir din wasu malaman shira malaman hadisi suna raunana waɗannan akwal din amma dai tabbas annabi sallallahu يا تفي يا جي طائف الدكتور أكرم ضياء العمري السيرة النبوية الصحيحة باين ديا كما كاو بيانا سيتي بي أتقيت به كودا وأن التفاصيل لن حوادث بس تبت به تنفتر أن نفس سلم طائف فتا تبت كما تبس متانا طائف ثم سواوينش ثم سأيكن أيكن أيكن أيكن دبي داشي بقى sun cutar da manzo Allah su sanama amma tafasir din ya ya faru ya ya faru da wasu abubuwa da ake ka da sunayen qaba'il da waye yace to waɗannan duk malaman hadisi sun rauna nasu sannan mai littafin ma sha'a wa lam yathbut fi sira shi ma ya kawo wannan bayanin amma dai tabbas zuwan annabi sama ta'if ya tabbata a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat ce ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ce ya Allah ina roƙonka ina roƙonka da wannan fuskar taka wacce dukkai suka haskaka da ita wasalaha alaihi amrud dunya wal akhirati sannan al'amarin duniya da lahira ya gyaru da wannan hasken ko kuma wannan hasken fuskar da taka an ya hilla alayya ghadabuka ya Allah ka tsare ni kada hushinka ne ya hau kaina wannan abin da aka mun na wauta amma tana da riwaya tana da farauni wannan wannan wannan kissa da wannan addu'a da muke karantawa isnadin tana da rauni duk yana cikin tafasil din abubuwan da aka kawo na ba'if din yasa na muku waccan shimfiɗa to ya Allah wannan abu da ya faru da mu mutane suka zo suka mana wauta a ce ana jifan annabin Allah to ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka tsare ni ba ka bane ya kama ni aw yanzila bi sakhatuka ko kuma ya Allah madaukakin sarki a ce abin nan hushinka ne dai tabbata mu da sakhtu da ghadab dai ne a wajen mu da a Hausa ko da as-sakhtu da al-ghadab babu bambanci tsakanin su sannan da halla da nazala ne bambancin su ba su da bambanci al-hulul da an-nuzul halla nazala ga gani ko to dishi ne wannan lakal utba hatta tarda يا الله سبحانه وتعالى لك العتبة من زرجين كم أجمدك يا الله حتى تغضى هسيكا هسيكا يددم العتبة زرجي ولك العتبة عليك العتبة علينا العتبة لك العتبة علينا يا الله منازل جن كم مجمدك حتى ترضى تغضى هسيكا يددمو ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله تعالى بابو تسمي بابو دبارة بابو كنبي في أجريكا ثم تكين أبو بوان دعاك رويتونا أبن دي فارع طائف أقيمان الدعاء ما دي تنا دي غوني إسناد تمرسلين الإمام الطبراني طبر يا رويتو أتن تاريهن سنن الإمام ابن إسحاق شيما يا رويتو سنن الإمام كثير شيما يا رويتو أتن البداية والنهاية mun gane amma duka albani a cikin da'iful jami'i sahih ya ce hadisi ne da bai tabbata ba so da hadisi ne mai rauni a taƙaice dai ma'anar dai magana tana da kyau abinda malam ibnu qayyim ya kawo nan abinda yake su a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat ko وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك abin da yake son ya nuna mana dai hasken Allah wanda kuma yana son ya haɗa mana wannan hasken da yadda ake samun shi da kuma ambatan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu Allah haskaka mu